A ƙasar niger wake da matsayin babban kwamishinan ofishin ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a. on la qualité d'officier de police judiciaire. Waɗanda sun ka cancanci zama ofisa 'yan sanda da ake kira OPG bisa ƙuduri mai lamba 2011-13 na ranar 27 na watan Janairu shekara ta 2011 da kuma kundi shari'a na niger. alƙalan ƙasa masu kama musu jujun shigar da ƙara jujunan kotuna gwamnoni firefe daraktocin 'yan sanda da mataimaka kansu ofisoshi da manyan jami'an jandarma kwamishinoni inspector 'yan sanda ofishoshin pe da na polis ofishoshin gard na nanan ofisa na gar da waɗanda akalla sun kai shekara uku cikin aiki na rukuninsu kuma sun ka samu horo na zama ofisan feshi ispitocin 'yan sanda da aka nada kwamishinoni da manyan brigadin mobil na 'yan sanda marshal in kula da kayayyaki gendarma rukunin brigade na tashar bincike rukunin dakaru fitocin 'yan sanda da suke da akalla shekara uku cikin aikin 'yan sanda bisa shaidar kudirin 'yan sanda masu hurumin shari'a bisa shawarar ministan cikin gida marshal in kayayyaki da jandarma da suke da akalla shekaru uku cikin jandarmeri bisa yardar kudirin ministar shari'a bisa shawarar ministar tsaron ƙasa merori da mataimakansu wani nauyi ne ya rataya kan opg opg suna karɓar ƙararraki da ƙorafe-ƙorafe kuma suna tafiyar da binciken farko idan an ka aikata wani laifi sata fyaɗe kisa yaudara cin amana shan ƙwayoyi abubuwan suna da yawa da duka waɗannan laifuka suna karɓar ƙararraki da ƙorafe-ƙorafe kuma suna iya gudanar da binciken farko game da mayan laifuka misali fiyaɓe kisa suna iya neman taimakon 'yan sanda da gendarma kai tsaye menene ya zama wajibi a kansu. Ya zama dole da OPG su sanar da babban alkali ba tare da wata wata ba kan manyan laifuka da biyan tara da suke da labari da zaran kammala aikinsu. Ya kamata su aika kai tsaye cikakken takarda da kofin ta mai shaida daidai da takardun bayanan da sun rubuta. Duk wani abu da takardun da suke da nasaba ana tura masa. Kayayyakin da an ka karba ana gabatar masa. Prose Berbo ya kamata su shaida ingancin OPG na marubutansu.